Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta biyo afirka kan mita 200.5 zangon FM. A kuma sun gane kuma muna kan Alfa Radio. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar 20 ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. To babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu don tattauna ƙudurin ƙin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Ƙudus a zaman babban birnin Isra'ila. Amurka da ƙasar Kanada za su ɗauki nauyin wani taron ƙola na ƙasashe goma sha shida wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Kanada don haɗa kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar jihar Naija a Najeriya ta dakatar da shugaban karamar hukumar Mashegu sai a biyo bayan mu domin jin dalilin hakan. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata sabuwar kungiyar mawaka a Nijar da ta yi aniyar yin waƙoƙi don kira ga al'umma kan abubuwan da suka dace musamman na zaman lafiya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan sabuwar manhajar kwamfuta da ake iya amfani da ita wajen cinikayyar silalla wacce ake kira da Bitcoin. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Don tattauna ƙudurin ƙin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Ƙudus a zaman babban birnin Isra'ila. jakadan Falasɗinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur shi ne ya buƙaci a yi taron ya kuma ce yana fata za a samu gagarumin goyon baya ga wannan ƙudurin Ƙasar Masar ta gabatar da wani daftarin ƙuduri a gaban kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya akan matakin gwamnatin Amurka shekaran jiya Litinin. Amma Amurka ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naƙi don daƙile ƙudurin yayin da sauran mambobin kwamitin su goma sha hudu suka amince da shi. Kuri'ar da zauren Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa a kan ƙudurin zai yi kama da wanda Masar ta gabatar, amma ba zai yi ƙarfi ba a matsayin matakin kwamitin sulhu. Babu tilas wajen bin ƙudurorin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, amma duk da haka za su iya sauya akalar siyasa. jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kashedi gabanin kada kuri'a akan cewa za ta sa ido akan yadda wasu za su kada kuri'a kuma za ta gaya wa shugaba donald trump abin da ya faru to amurka da kasar kanada za su ɗauki nauyin wani taron kola na ƙasashe goma sha shida a wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Kanada don haɗa kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Kanada Christia Freeland jiya talata suka sanar cewa za a yi taron a ranar 16 ga watan Janairu a Vancouver. Tillerson da Freeland sun yi wannan sanarwa ne bayan wata ganawa da suka yi a Ottawa babban birnin na Kanada. Tillerson ya ce za a yi taron kolin ne da nufin ƙara neman goyon bayan ƙasashen duniya a kan sa ɗauki matakan matsin lamba a kan Koriya ta Arewa. wadda ta ci gaba da yin gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya. A watan da ya gabata ma Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda zai iya kaiwa gabashin Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a cikin daren Talata akan yi wa tsarin harajin kasar garan Bawul. Matakin da ya sanya yanzu saura kuri'a ɗaya ta kan wannan batu a Majalisar Wakilai kafin shugaba Donald Trump da 'yan Republican a Majalisar Dokoki su samu gagarumin nasarar yin doka da kuma cika alkawarin yakin neman zaben da suka yi wa jama'a. Duka 'yan majalisar jam'iyyar Republican su 51 sun kada kuri'a goyon bayan wannan doka mai suna dokar rage haraji da samar da ayyukan yi, yayin da 'yan Democrat su 48 suka jefa kuri'a kin amincewa da ƙuduran. Yau muna cikin wani muhimmin yanayi na canji a kan tsarin harajin ƙasarmu cikin shekaru talatin kenan, a cewar shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattijai Mike Enzi ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar Wyoming ya kuma ƙara da cewa wannan abin tarihi ne. Shi kuma jagoran 'yan Democrat a kwamitin harkokin kuɗi na majalisar dattijai, Roy Ron Wyden mai wakiltar Oregon, ya ce Yau 'yan jam'iyyar Republican sun juyawa masu matsakaicin karfi baya a hukumance ya kuma ce ba za a manta da wannan canjin ba da aka samu akan haraji. Dokar harajin yanzu za ta rage haraji akan kamfanoni na dindindin ta kuma rage haraji akan ma'aikata da ke karɓar albashi amma na ɗan wani lokaci ta kuma takaita yawan harajin da ake ragewa wasu bayan haka bashin Amurka zai ƙaru da dala tiriliyan ɗaya nan da shekaru goma. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar tana hana na hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar Asiya. sanarwar Jakadiyar ta musamman yang li na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun myanmar suka gano gawarwakin mutane goma a wani rami a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar. inda garuruwan musulmin rohingya fiye da 600 suke kafin su gudu zuwa makwabciyar kasar ta bangladesh don gujewa kuntatawar da sojojin kasar suke yi musu a ranar litinin ne aka gano kabarin a wani ƙauye mai suna indin rundunar sojan kasar ta ce tana bincike a kan lamarin Ms. Lee, wadda aka haifa a Koriya ta Kudu, ta ce ta yi mamaki kuma bata ji daɗin matakin gwamnatin ƙasar ba, wanda ke nuna cewa tabbas akwai wani mummunan abu da ke faruwa a rakin Ministan harkokin wajen Iran, Mohammed Javad Zarif, ya faɗawa a kafar yaɗa labaran ƙasar yau Laraba cewa Iran za ta binciki zargi mara tushe da Amurka ta yi mata na cewa 'yan tawayen Yemen sun yi amfani da makaman da Iran ta basu don kai hari a kan ƙasar Saudiyya, Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnatin ƙasar ya ambaci zarif na cewa take-taken amurka na tsokana ne kuma amurka na kokari ne ta ɓoye goyon bayanta akan ƙawanyar da aka yi wa bayan allah 'yan yemen shi ya sa ta bullo da waɗannan zarge-zargen iran ta goyi bayan 'yan tawayen houthi da suka kwace babban birnin yemen a shekarar 2014 amma ta musanta zargin cewa ita ta basu makamai amurka kuma na goyon bayan haɗakar ƙasashen da saudiya ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan huthi kusan shekaru uku kenan don taimakawa shugaba abdurrabu mansar hadi wanda ƙasashen duniya suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Kamar da kuka ji a farkon shirin wasu mawaka a Nijar sun haɗa wata ƙungiya domin yin waƙoƙi da ke da muhimmanci a rayuwar mutanen ƙasar a wannan zamani. Ga Sulamu Muni Barma dauke da cikakken rahoton. irin yadda muka tarar da wasu mawakan zamani haɗin gwiwa da na gargajiya suna tsakar tilawar wasu sabbin waƙoƙin da suke shirin fitarwa don amfanin jama'a a kan rayuwar yau da kullum sakamakon lura da yadda rigingimu suka addabi duniya a yau haɗin gwiwar mawakan na ganin akwai gudunmuwar da zai bayar domin magance wannan matsala kamar yadda mawaƙi Mamman Sani Mati mulmula ya bayyana. Rikice-rikice da muke nan niger na abin da ya shahe mu na Boko Haram ɗin ga muna wurin Nijar, nigeria da Kamaru da Chad ma mu da ke nan wurin a niger muna da wannan matsala kuma nan mu da Mali. to saboda shine muka yi ga waƙa kuma cikin waka muka kwatanta ma matasa da lalle ga hanyoyi wanda yau mutum kake iya bi ba sai ka shiga cikin wannan ta'addancin ne. babu ma wani ci gaba cikin shi ba ko addini ba ce. ba wata hanya ba ce wadda za ka yi wani arziki rigingimin siyasa na daga cikin manyan matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawunan jama'a a ƙasashe masu tasowa irin su nijar sabili kenan da waɗannan mawaƙa ke kiran a mayar da bambance-bambancen siyasa share ɗaya a duk lokacin da ake ƙoƙarin kare muradin ƙasa. in ji fitaccen mawaƙin nan mummuni yakuba danke-danke. siyasa ne yake bata mun komi paske mutum sai manki da kashashi ya bi siyasa ya manki da shi dan kasa ne ga gaskiya da kafansu da idonsu da kanshi da komi da komi mutum ya ce ba shi bane mu da munku yi wannan rezo saboda cisin kasa mu yi wakoci mu waye kan mutane su so kaso su. a tunanin waɗannan mawaƙa miyagun ɗabi'un ɗan adam gami da sakacin ma'ikanta a mataki daban-daban na matsayin manyan dalilan da ke janyo ambaliya a galibin ƙasashen sahel mafarin ƙirƙiro da wata waƙar faɗakarwa mai sunan harizuru wacce yakuba adamu da aka fi sani da suna yakubi ya ce tuni ta fara tasiri a kawunan jama'a lokacin da mun sa abun biskan youtube al'umma a yi komantar da yawa biskan eh, wannan waka cewa sun ji daɗin wakan duk abubuwan da muke nan ga cikin waka gaskiya ne kwa kenan duk abubuwan da muke nan ga al'umma su nan kalle mu don ya kamata ba da himma gamayyar mawakan mai suna Rezo des Artistes pour le Changement bai manta da matsalolin da zuwa turai cilani ta barauniyar hanya ke jefa matasan Afirka cikin su ba kace bonaire yana cikin kasar turai babu komi can tun da nan komi da talaucin ka kana da dan bukka da kana kwana ciki can in baka da wazai za ka kwana wata rana sai ka mutu da dari ba a gaya min na gani na tahi so nawa ni talakan nan wallahi ya hi mai arziki can can duka wani mota wani gida wani minene mine duka bashi ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To madalla Sulamu Mini Barma Allah ya sa al'umma su amfana. Rahotonmu na gaba kuwa 'yan majalisar jihar Niger ne a Najeriya suka dakatar da shugaban karamar hukumar Mashegu. Ko menene dalili? Ga Mustapha Batsari da rahoton. Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta dakatar da zababben shugaban karamar hukumar Mashegu Honorable Sa'idu Sha'aibu Kaboji daga bakin aiki. Majalisar dai ta ce ta fusata ne saboda shugaban ƙaramar hukumar honorable sa'idu sha'aibu kaboji ya sa an yi ma mambobin majalisar kuwa a lokacin da suka ji ƙaramar hukumar domin duba ayyukan da ƙaramar hukumar ta gudanar. Shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Sha'ibu Liman Iya ya ce mambobin majalisar sun ba da umarnin da a dakatar da aikin wata hanyar mota ne mai tsawon kilomita bakwai da aka ce an ba da kwangilar ta ne a kan kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku al'amarin da 'yan majalisar suka ce ba su gamsu da aikin ba to ai wannan zamani da ake ciki in za ka yi hanya a ce motoci biyu ba za su iya zuwa lokaci ɗaya su wuce juna ba ingancin shi bai wadatu ba aka ce to ya kamata ciyaman ku ɗauki wannan mataki don ku gyara nan take shugaban karamar hukuma ya bayyana ma jama'a cewa to gashi ba shi ya dakatar da aiki ba 'yan majalisar jiha ne suka ce a dakatar da aiki nan take mutane da ke wurin da kansiloli suka fara ihu an ci mutuncin 'yan majalisa honorable umar muhammad jiya shine ke wakiltar karamar hukumar ta mashegu a majalisar dokokin jihar niger ya ce duk da ƙoƙarin ganawa da ya yi da gwamnan jihar niger domin sasanta wannan al'amari amma lamarin ya faskara bai neme ni ba ni karan kai na rubuta gwamna wasiƙa akan magana mashegu da cewa ababe na faruwa bai iya neman dan majalisa nake wakilta mu shigo tambaya me ke faruwa kai mai wani irin maganci zaka iya yi ba ban sani ba kila ko akwai wanda zai zo ya magance maganar mashegu ko ni ba ni na rubuta mu takarda mu gwamna kuma da kofi na acknowledgement nashi da cewa elders din mashegu party elders na mashegu da executive na mashegu da ni mai wakilcin dan majalisar mashegu muna son zama da mai girma gwamna don akan matsalan to na kira kakakin gwamnan jihar Niger ta wayar salula Jibril Baba Indaci akan wannan al'amari inda ya ce zai kira ni kuma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani a lokacin da na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar da aka dakatar honorable sa'idu sha'aibu kaboji ta wayar salula ya ce tabbas mai aukuwa ta auku amma shi bai san waɗanda suka yi ma 'yan majalisar kuwa ba. Dole kuma sun ga aikata a matsayina na ciyama na karama hukuma. Ko ba ni ba ne za a ce ne kuma ko da abu ya faru haka mun zo mun ba da hankuri. Na'am yanzu aikin hanya ana yi ko an dakatar da shi. Yanzu aikin hanya ba kowa wurin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ce ban na gaba kuwa wakilin sashen Hausa Muhammad Kwari ne ya lalubo mana labarin sabuwar manhajar nan da take tashe a fagen kasuwancin yanar gizo wato Bitcoin. Muhammad Kwari me ake ciki? A shekara ta 2008 ne aka fara amfani da wannan sabuwar fasara da hadar kudade da ake lakabi da Bitcoin a wasu kasashen Asiya da na Turai. Malam Yushau Aliyu wani mazaunin Abuja na daga cikin mutane kalilan 'yan Najeriya da ke da masaniya kan yadda hada-hadar ke wakana a cikin wannan kasuwa ta Bitcoin. Bitcoin wato mutumin Japan ya shi wani manhaja ne akan buɗe a yanar gizo wanda ake kasuwanci da kuɗi lokaci-lokaci kuma akan samu riba a cikin kuɗi an siye shi ko aka yi rijista saboda mutanen da ke shiga cikin kasuwancin a cikin kasuwancin wajen hada-hadan kuɗin ake samun riba na kuɗin ko akwai wasu keɓaɓɓun nau'ikan kuɗaɗe da ake hada-hada da su a wannan kasuwa duk da cewa tana gudana ne ta cikin kafar sadarwa ta intanet malam yushewa aliyu ya yi ƙarin haske a'a ai daga sunan shi wato wata ce wanda aka kirkiro ta, kuma aka yi mata wannan manhaja daidai kamar yadda kowa ya sani akwai alfanu da kuma kalubale a kowace irin harka ta cinikayya da hada-hadar kuɗi ta duniya ita ma cinikayyar kasuwar bitcoin na da nata alfanu da kuma kalubale amma duk da haka malam yushau aliyu ya kawo shawara kan matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka domin al'ummar kasashen afirka irin su najeriya su ci gajiyar wannan sabuwar fasahar neman arziki ta kafar sadarwar intanet to dole ne mu koma manhaja na ilimi na makarantunmu a samu masana a koyar da a ba su dama su je su koyi wannan abu sosai su gane shi sannan kuma su dawo a sashi a cikin manhaja ta ilimi wanda za a fara koyar da masana a cikinsa kafin a yi magana kiran wanda suka san dokoki a zo a yi dokoki a cikinsa domin wani abu ne wanda tun da ya riga ya zo ba a san kuma iya tsawon lokacin da zai ɗauka ba ba a san kuma iya abubuwan da za a yi a cikinsa ba. Malami Shehu Aliyu kenan wani masani kan sabuwar fasahar hada-hadar kuɗi ta intanet da ake wa lakabi da Bitcoin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Tsaya dukiya abin nema ce, abin nema ne. da har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Yau kuma shirin ya karbi bakuncin wani ɗan Najeriya ne wanda za mu bari ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Daniel Gutib. Daniel Gutib daga ina ka zo Amurka ainihin ka kai ɗan wace ƙasa ce? Ni daga Jos Plateau State. Eh a wace ƙasa kenan Plateau? Um, daga Tuwan Kake Local Government. Eh wace ƙasa? daga Najeriya. To madalla. Tun yaushe ah, Daniel ya zo Amerika? Zama Amerika daga 2010. Me Daniel ya zo yi a Amerika? Eh na zo makaranta. Makaranta? Eh a 2010 na zo makaranta. Har yanzu kuma karatu kake yi? Eh to na yi an gama na shiga wani kuma. To karatu. To kasan karatu ba karshe. Karatu ba a kama hannun yaro kenan. Eh, haka. to tun daga 2010 har yanzu karatu kake ba ba kai aiki ba kenan no na yi um, makarantar na yi bachelor's degree na gama so na fara master so na yi um, na yi aiki briefly na yi aiki eh, shekara daya sai na koma makaranta yanzu har yanzu makaranta kake yi kenan yanzu na makaranta na aiki kana digiri na biyu eh amma me yasa Daniel ya tsallake duka kasashen nan sannan ya baro najeriya ma ga jami'o'i barkatai amma ya baro ya zo amerika. to kasar an ce america kasan opportunities ne so kasan samun samun dama ha to haka um, abin da ya kawo ne amerika kenan to daniel ne dauko ɗauniyan kan shi koko dai wani ya kawo shi ko kuma kungiya ta kawo shi koko shi ne ya kawo kan shi da kan shi Eh, to shi ya kawo kai shi to amma na san karatu nan akwai tsada na america akwai tsada sosai kuma me yasa baka zauna gida ka biya ko ka yi mai dan sauki sauki ba maimakon ka tsallako ka zo nan me ya burge ka ya sa ka taso ka zo to kasan america kuma garin da in ka zo makaranta ka gama makaranta ko ina ka je da certificate da za ka samu kawai na ka kai takardar haka haka so a najeriya kuma ka san ka shiga makarantar ba za ka san yaushe za a yi strike ba ba za ka san yaushe zai gama ba makarantar ma ba za ka san yaushe za ka shiga yaushe za ka gama ba to duk da yake baka yi university a najeriya ba amma dai na san kana sanar da yadda harkokin university suke ya za a kwatanta eh, karatun university can da nan wanda ka zo ka tara Ah, kai akwai babancin da yawa. To dan ba mu kaɗan daga cikin muji Ka san a gida akwai karatu a gida amma eh, abin kan sai sai da hakuri don ka shiga kasan su teachers din. Malamai. Mm. Malamai. Mm. To ba kowa na aike shi wani aiki yana yin aiki ba don yana son aiki ba yana yin aikin kawai don ba wani aiki da zai yi ne amma kakan ka zo america su malamin a nan za su ka lokacin da ya kamata lokacin da kagan eh, eh, um, is needed for aikin da ya kamata ka yi hmm. whatever attention da kake so you will get it za ka samu daga wurinsu aikin da za ka yi in ba ganewa ma za ka je ka same su ba ba ba wani ba damuwa aikin everything is is sannan kuma ba yajin aiki nan babu babu <laughs> ba yajin aiki wato karatu ana samun shi nan yadda ya kamata a same shi yadda ya kamata haka yadda ya kamata yadda ya kamata haka za ka same shi in ka gama karatun ma kai da kanka za ka san ka je makaranta to me yasa ka ce haka da because in ka ka gama eh, qualification da zaka fita da shi kana nan kana da um, kwanciyar hankalin da eh ka san abin da ka karanta makaranta ka fita amma kaga Najeriya wani lokaci zamu shiga mu fita um, an yi makarantar da kamar ba yi ba don a Najeriya Um, kagan makarantar muna yi kawai don mu samu shi certificate din mu fita mu nema aiki amma a nan kamun ka samu certificate din za ka yi karatun da ya kamata ka yi ka samu wato abin da ka karanta za ka sani lallai shi ka karanta shi haka haka daidai to daniel tsaya nan a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu aro saboda lokaci ya muna abin da ya saba a kan haka za mu ɗiga aya a nan sai wani satin ku ji ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu daniel gotu da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wani haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldin jihar Kebbi. Suka ce salam murya Amurka don Allah ku miƙa mana kiranmu zuwa ga mahukuntan tarayyar Najeriya da su miƙe tsaye wajen ganin sun kafa doka mai tsanani ga dukkan wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe ga ƙananan 'yan mata har ma da iyayen matan a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya. Salam VOA Hausa. Muna fatan taron da gwamnonin Najeriya suka gudanar da shugabannin majalisun dokoki na jihohi da zumma gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ya sa ba taron shan shayi ba ne a watse daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. Sai saƙon Yakuji matar Amadu Abacha Macina ta ce zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka. taron da gwamnonin Najeriya tare da 'yan majalisun dokokinsu suka yi don tattauna batun yin gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya idan har zai amfani talakawan ƙasa zai kuma kawo ci gaba mai ma'ana a ƙasar mu muna goyon baya Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin salam sashen hausa na murya amurka a gaskiya bullo da sabon tsarin ƙarfafa gwiwar mata zuwa awon juna biyu da likitocin ƙasar uganda suka yi yayi daidai ganin cewa yawancin mazauna karkara ba sa zuwa asibiti domin duba lafiyar jaririn da suke ɗauke da shi da fatan likitocinmu na najeriya za su yi koyi da su Sako daga Rilwani Ibrahim London Uba. Salam VOA Hausa. Allah ya sa taron da aka kammala a birnin Kano da zummar kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Daga Journalist Ahmad Sale na faɗa da Babfaji Suleiman na faɗa. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce dan Allah ku tambaye mana gwamnan jihar mu ta Neja Alhaji Abubakar Sani Bello shin wai ina aka kwana ne game da batun gyaran babban asibitin mu na karamar hukumar Rijau da ke a tungar magajiya da ya yi mana alkawari mun gani a rubuce an ware makudan kuɗaɗe domin yin wannan aiki sai dai kuma har yanzu babu wani babban motsi da muka gani wanda ke nuna cewa batun wannan gyara na nan shi da muke tambaya shin batun gyaran na nan koko ya bi ruwa ne shi dai alkawari kaya ne yana da kyau idan an ɗauka a sauki. To madalla safi na kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitattun labarai. A takaice babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Don tattauna ƙudurin ƙin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Ƙudus a zaman babban birnin Isra'ila Jakadan Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansur shine ya buƙaci a yi taron, ya kuma ce yana fatan za a samu gagarumin goyon baya ga wannan ƙudurin. Amurka da ƙasar Kanada za su ɗauki nauyin wani taron ƙoli na ƙasashe goma sha shida wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Kanada don haɗa kai tare da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a cikin daren Talata a kan yi wa tsarin harajin ƙasar garan Bawal. Matakin da ya sanya yanzu saura kuri'a ɗaya ta kan wannan batu a Majalisar Wakilai, kafin shugaba Donald Trump da 'yan Republican a Majalisar Dokoki su samu gagarumin nasarar yin doka da kuma cika alkawarin yakin neman zaben da suka yi wa jama'a. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar ta hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar wadda ke gabashin nahiyar Asiya. Sanarwar Jakadiyar ta musamman Ms. yangeli na zuwa ne a daidai lokacin da dakaran Myanmar suka gano gawarwakin mutane goma a wani rami a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar. To masauraran mu anan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma ina son amfani da wannan damar don sanar da masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka cewa a shafinmu na Facebook a yau muna ɗauke da sabon shirin faɗi mu ji wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar don haka sai ku tara ku ji mai wannan shiri zai kawo. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta ba da umarni da injiniyan mu ta yau Tian Wan. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.